shi ya fi mana wannan kurakurai kuma shi fahimtar da mu abin da ba mu gane ba wannan darasi na yau ya yi daidai da wato shi ne darasi na arba'in da takwas daga harkon littafin risala kuwa yau shi ne darasi na arba'in da takwas kuma ya yi daidai da ranar lahadi wato sha ɗaya ga watan zulƙaida hijiran manzo sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina tana da shekara dubu da ɗari hudu da arba'in daidai wanda ya daidai da sha hudu ga watan bakwai wato dubu biyu da goma sha tara miladiyya muna roƙon allah ya sa wannan karatu da muke yi amfani mai amfani mahu sauraro duniya da lahira muna cikin maganan wato zakka mun shigo maganan bayanin bashi in kana bin bashi ga lokacin zakkanka ya yi akwai kuɗinka wani wuri kana bi bashi bashin bai samu ba to in za ka lisafa zakka ba ka lisafa da wannan bashi sai ran da ka amso shi ran nan sai ka lisafa shi bashin ka hidda zakka gwargwadon abin da an na zakka ciki ko da ya shekara nawa ne in ka amso shi to zaka shekara guda za ka hidda to yanzu inda za mu yi shi ne wa in kana dainu aula ardu min mirasin idan ya zan bashin nan wa in kana dainu idan bashin ya zama aula ardu ko kayan saidawa min mirasin da gado ne wato gado ne ka yi sai ya zama shi wanda ka gada yana bin wani bashi to sai aka gaya aka nemi mai ainihin wato wanda ake bi bashin to tun da tsoho ya mutu sai ku kokari ku biya ga abin da ya ce yana biyan ku gashi rubuce to sa'an da duk an ka biya ka wannan bashi kai mai gado na ɗaya kenan ko kuma wata oroda ce wasu kaya ne na gado ne ba kuɗi an ka baka ba kayan ne an ka baka kayi gado an ka lisa wasu kaya an ka baka daga cikin gadon naka ya zama bashin nan da ka samu daga ga da ko kuma kaya na an ka lisa an ka baka min mirasin daga gado to kabil haulan bima ya kabidu minhu wannan abu da ka karba na bashi ko kuma kaya ne an ka lisafa an ka baka daga cikin gadon to sai yanzu baka hidda mai zakka sai shekara ta gewayo sannan ka hidda zakka in kuɗi ne sai shekara ta gewayo za ka hidda zakka in kayan saidawa ne sai ka saida abinka in ka saida ka amshi kuɗi to sai ka fara lisai daga ran da ka amshi kuɗin nan in shekara ta dawo sai ka hidda zakka shi yasa ya ce falyastaqbil haulan ya huskanci wata shekara bima ya qabidu minhu da abin da ya karba daga bashin nan ko kayan saidawan wa alal asagiri zakatu zakatu wato yara kanana su ma akwai zakka bisa kansu kinan ya gama waccan magana yanzu ya shiga wata sai mu lura wa alal asagiri zakatu yara ƙanana akwai zakka bisa kansu in sun mallaki abin hidda zakka fi amwalihim a cikin dukiyoyinsu fil aini a cikin kuɗi wal harsi ko noma wal mashiya ko dabbobi a shina yiwa yaro ya mallaki kuɗi ta hanyar gado ko a mutu a raba gado a bashi nashi shi na ɗan ƙarami wato yana ɗan yayayye amma gashi an uba ya mutu an raba gado uban mai arziki ne an ware mai nashi kuɗi masu dama to in an shekara shekara ta giyo daga ran da an ka amsa mai kuɗi ne akwai zakka cikin wannan kuɗi ko kuma abin da wa'insu suke yi ran suna al'ada wasu al'ada ta bambanta wasu in sun zo ran suna suka yi barka an yi mutum haihuwa suka zo suka yi barka sai su ba shi wanda an ka haihuwan kuɗi ga gudunmuwanmu amma al'adar wasu in sun zo kuɗin da suka bara sai su ce gashi na ba wannan yaro wani ma in ya zo ya ce gashi na ba wannan yaro to su irin tasu al'ada kenan duk wanda sai ba dawa jaririn ne zai ba sai ka ga ran suna jariri ya samu kuɗi masu yawa sai a ajiye mishi a kwanto abin shi banki to irin wannan kuɗi idan sun kai zakka gashi jariri amma ana hidda zakka ana hidda mai zakka cikin duke shi shine yace warul aswagir zakatu yara ƙanana akwai akai zakka bisa gare su fi amwalihim a cikin su fil aini in kuɗi ne wal harsi ko noma wal mashiya ko dabbobi to yanzu ya samu wa'annan kuɗi da aka bashi ya gashi jariri gashi da kuɗi mutanen suna da wato wuraren noma kuma suna dabaru na noma sai a yi shawara cewa kuɗin ga a yi ma yaro nan noma da su a ɗibi wani abu daga ciki a yi mai noma saboda albarkar noma to idan a ɗibi kuɗin an yi noman shi bai ma san an yi ba tun da yaro ne karami to abin nan da an ka samu na noma ana hidda mai zakka na'am in kuɗin ne in sun shekara ana hidda musu zakka shi yasa ce wato fil'aini a cikin kuɗi ana hidda zakar wal harsi ko noma an kai mai da kuɗin ana hidda zaka ga wannan noma shi ko zakar noma wato ɗaya cikin goma ne ushiri ne ake badawa wal mashiya ko dabbobi ne ya gada su ma in sun kai zakka daga yanda da ya gade su in sun shekara to ana hidda musu zakka sai ma ce wa zakatul fitri haka nan zakar konu zakar hidda kai in an yazumi an gama su ma suna wato suna hidda suna hidda zakka su yara kanana su wannan zakka ta hausu kenan ana hidda musu ko jariri ne an he shi jiya da dare yau za ka hidda zakka konu kana hidda mai mala ce wala zakata ala abdin amma bawa babu zakka bisa kan shi bawa ba hidda zakka yana iya mallaki dukiya ko miyawanta yawan bai hidda zakka tun da bawa ne wala ala man fihi baqiyatu riqqin hakanan wanda adda sauran bauta rabin shi da rabin shi bawa shi ma babu zakka akan shi ya za a yi mutum ya zama rabin shi da rabin shi bawa na'am tana iya yiwa wato a tahi wani yaƙi sai a kamo bayi yanzu wajen raba wannan bayi ba su isa su a ce kowa a bashi nashi bawa ana iya haɗa mutum biyu a ce wane kai da wane ga naku bawa to yanzu ya zama bawan mutum biyu ya yi wannan aiki wasu kwanaki ya dawo ya yi wannan aiki wasu kwanaki to idan ɗaya daga cikin masu gidan nashi ɗaya ya ga dama ya ce kai ni na rabo na yanta na yanta na rabo a cikinka yanzu ka saura wancan abokin tarayyar namu kenan in sati sati ne yake musu aiki to yanzu sati guda ya yi wancan da bai yanta shi ba aiki sati guda ya yi makan shi aiki tun da an yanta mai bangaren shi guda sati guda ya yi wancan mai gida da bai yanta shi ba aiki sati guda ya yi makan shi tun da wannan sati ya zama nashi an wato an an yanta shi rabin shi to irin wannan shi ma ko ya samu dukiya wato babu zakka ciki sai ran da ɗayan shi ma ya ga dama ya yanta shi shi kenan yanzu ya zama ba ya zama ɗa gaba ɗai shi kenan in ya samu zakka ko kuma yana da dukiya idan an shekara bayan wannan yantawa sai hidda zakka shi ne ce wala alaman fihi baƙi ya turikin haka hakanan wanda akwai sauran bauta tare da shi bai zama ɗaduka ba ba hidda zakka fi zalika kulli cikin wayannan abubuwa ba hidda zakka dukiya ba hidda zakka noma ba hidda zakka wato bisa shi fai za a idan aka yanta shi falli a haulan min yau mi izini da an ce an yanta bawa to yanzu sai ya fara shekara daga wannan lok daga wannan rana zuwa gewayewan shekara sannan zai hidda da ka duke shi baya ba ran da an ka yanta shi ba dama ko da an ka yanta shi yana da dukiya to bai ta tunda na zama da bari in litawa in hidda ka a'a sai shekara ta gewayo sannan ya hidda ka daga cikin duke shi <clears throat> bima mulku ga abin da ya mallaka min malihi na duke shi sai shekara ta gewayo sannan ya hidda ka wala zakata ala ahadin fi abdihi sannan wanda adda bayi da yawa mutum yana da bayi ko sun kai ɗari to ba ya hidda zakka ba ya hidda musu zakka a ce cikin tun daga yana da bawa ɗari misali yili zawa ya hidda zakkarsu a'a ko bawa nawa da gare ka babu zakka ciki wa khadimihi haka nan yan masu yi ma hidima ko su nawa ne ba maganan cewa ka hidda ka hidda zakka tunda ba bayi bane ko gura bayi ne ba a hidda zakka bale su ba bayi bane wa farasihi haka nan dawaki in kana da doki ko doki ɗari ne ko doki nawa gare ka babu zakka ciki wadarihi darihi nan gidaje kana da gidaje ko nawa ne ba kasuwanci kake da su ba ka saye ka ka saye su ka saida ba ka saye su ne don gaba don kana nuhin gaba ka wato sun zama lilkiniya kana nuhin gaba su yi tsada ka saida ko kuma kana nuhin ka bar su matsayin gidajen su ɗiyanka su gada to wannan gidaje ba a lisa su a hidda zakka sai dai in haya kasa ciki kenan kana da gidaje da yawa ana ka ba da haya to yanzu kuɗin da kake samu na haya su za ka hidda ma zakka ba gidajen za ka lisa kaɗa wato daraja suka hidda zakka ba wala ma yuttakhadhu lilqiniya kama kama abu guda ne kama malam ya maimaita hakanan duk abin da an ka ashe don gaba ka aje shi don gaba ka ci infanin shi to ba ka lisa shi cikin zakka misali gidaje ne ka saya karurruka ne ka saya gonaki ne ka saya kana nufin gaba su yi in sun yi tsada ka ci amfanin tsada ko ka su ci amfanin tsada da za su yi to wannan abu da ka saye ka aje kana nufin gaba da shi to ba ka wa shi ba ka wa kima shi ka hidda zakka lokacin da kake hidda zakka shi ya minar riba'i wato abinda ka aje na gidaje ne wal urudi ko wani kayan saidawa ne ka saye ka aje kana nuhin gaba da su to ba ka hidda musu zakka wala fi ma yuttakhadhu lil libasi haka nan abin aka rika don sutura sutura ka komi tsadanta konfile guda komi tsadan shi kana da konfile da yawa to ba ka ta tun da wannan sura ta mai tsada ce bari in lisa kuɗin su in hidda zakka a sutura ba a hidda mata zakka min huli na kayan kawa wa man warisa ardan duk wanda ya gadi wato abin saidawa mun dan taɓa magana shi baya gado ne an ka raba muku to akwai kaya ciki ba duka kuɗi ne ba an ka raba kowa an ka bashi nashi kaya kare ne ka gada ko gida ko wasu dai kaya na saidawa to ba ka hidda musu da au hibalahu ko an ka baka kyautan gona ko wani kayan saidawa to wa'annan duka ba ka hidda musu zakka sai ka saida shekara ta gewayo gado kai ko kyauta an ka baka kuma in ka saida din nan rana da ka amshi kuɗin da ita za ka yi lisai ba ran da an ka baka kayan ko ka gada ba ran da ka saida ka amshi kuɗi daga ran nan za ka fara lisai in shekara ta gewayo ka hidda zakka aurafa min arziki zara'an. wannan wani abu ne wanda manoma sun san shi kamar wato ya zama wani iri ya hito daga cikin gonarka wanda ba kai ka shuka ba abin noma ya hito cikin gonarka wanda ba shuka shi yi ba ko dai na bara ne wanda ake ce ma gyauro na bara ne kwayoyin noman bara sun ka da sai bana sun ka tsiro sai kuma yi inhwani da yawa ya zama kamar ka shuka ko kuma ruwa suka shayo shi daga wani wuri suka kawo suka watsa cikin gonarka ya hito to wannan abu shi ma in ya kai zakka kana hidda mai zakka wato hatsi ne ko shinkafa ko menene wato ya tsiro shi da kanshi baka shuka ba a cikin gonarka to kana hidda mai zakka amma shi wannan ba sai shekara ta dawo ba shi abin noma da ya kai girbewa an ka girbe to ranar da an ka girbe ran nan zakka ta zama wajibi a cikinsa sai ka hidda wato a zara'an fa zakkahu to yayi zakkan shi abinda iri ya hito cikin wani wanda ba kai ka shuka ba ya kai zakka to ka yi zakkan shi amma fala zakka ta alaihi fi shay'in babu zakka bisa kan shi fi cikin wani aumin zalika daga wanga da mun kalisa fa hatta yuba'a har sai ya saida kayan saidawa ne ka gadon su ka yi ko kyauta an ka baka gonaki ne ko gidaje ko wasu kaya dai ne na saidawa idan aka baka kyauta ko ka gade su to baka hidda musu zakka har sai ka saida wa kabila bihi haulan sai ka huskanci wata shekara sai ka saida kuma sai shekara ta dawo min yaumi ya qabidu samanahu daga ran da ka amshi kuɗin daga ran nan za ka fara lisahi in shekara ta dawo sai ka hidda zakka amma shi abin noma ba sai shekara ta dawo ba da an kai ranar girbi ka hidda to zakka ta shiga ciki sai ka lisa ka hidda na'am wa fi ma ya kharuju min al ma'adini min zahabin Abin da aka hidda wato ƙasa na ma'adin zinariya ko awul fidda ko azurfa an ka gina kasa an ka cimma an ka hidda zakka an ka hidda su a zakatu akwai zakka idza balaga wazana na dinara idan ya kai dinari ashirin nan za mu dakata Allah ya sa abin da muka faɗa amfani ya amfani wasu ka saurara